kimanin kaji 38,000 ne ma'aikatar gona a jihar plateau ta hallaka tun bayan bullar cutar masassarar tsuntsaye a watan janairun wannan shekara a cewar jami'i mai kula da cutar mura tsuntsaye a jihar plateau dr haruna ayuba ya zuwa yanzu manyan gonaki takwas ne suka hallaka kajin suka binne su suka kuma yi musu feshi da magungunan hana yaduwar cutar yanzu kaji wajen talatin da takwas yanzu abin ya shafi mun samu wannan cutar muka yi kokarin mu mu je inda gwanan nan ta harbu mu samu mu yi aiki a wurin kar cutar ta bar gwanan ta sake shiga wani gwanan mukan a shiga mu depopulating kafin mu decontaminating gwanan mu kuma disinfecting gwanan that is mu yi feshi da chemical da ya kace a cutan a Kukan hallaka kajin kenan. Eh haka kan muka hallaka A a hanyar da ya dace. Na shawaran kawa su masu kiwon kaji. Eh ka muna mai babban murya muna ba ma masu kiwon kaji su sake adana tsoron gwanin su. Su yi kokarin ma su san waye ne yana shigar eh, gwanin su da kuma yadda mutane suna fita especially ma'aikata. Da muka samu a resort yadda ma'aikata za su fita su je shiga wasu gwanakin da akwai cutar nan za su dawo da shi cikin gwanakinsu. su mm. kuma su san da za su tsare wannan zuwan a ah, sayan kwai wasu ma suna tafiyan gwana su je wannan gwana su je wancan gwana sukan yada a ah, cutan su yi kokari kuma suna reporting damuwa da bin mu sun yadda za mu shiga da sori mu maganta damuwa. Dr. Haruna Ayuba kenan jami'i mai kula da cutar masassarar tsuntsaye a jihar Filato. Shugaban kungiyar masu kiwon kaji reshen jihar Plateau Mr. John Dasar ya ce suna faɗakar da mambobinsu muhimmancin tsafta a gonakinsu. Tun shekara 2015 da 16, da yanzu kajin da muka yi a su a wannan jihar ya kai wajen miliyan da wani abu. In kin kuma duba shi a in terms of cash ya fi 1 billion so wannan babban babban asara ne sosai to amma da yake akan samu aukuwan wannan cutar muran tsuntsaye kusan za a ce kowace shekara me kuke yi domin wayar da kan membobinku don ganin cewa ba su yi wannan asaran ba abin da muka shine muka kira duk in wani mu manoma muka wayar musu da kai cewa kun gani ba mu mai da hankali domin idan baka wanda bai sare gonan shi da kyau ba cutar nan za ta iya zo ta same shi kuma tun da yake yakan zama da wuya a samu compensation daga wurin gwamnati abin da muke ga manoman mu shine su tabbatar cewa akwai abin da ake ce da shi biosecurity su tabbatar gonakinsu ba wanda yake shiga gonakin anyhow su tabbatar cewa gonakin nan fa an yi mishi insurance domin zai iya rage wannan irin eh, asaran da ake yi mm. to ya zuwa yanzu wani tallafi gwamnati ta baku har yanzu ba mu ga wani tallafi ba tukuna idan gwamnati ta tana ta ce za ta yi za ta yi taimako za ta yi taimako kuma ba ta yi taimako ba sai zama muna damuwa kai batun insurance kamar kamfanoni masu zaman kansu suke insuring gonakin naku su kamfanonin ba sa biyan eh, su waɗanda suka samu asara kenan akwai eh, wata kamfani ana ce da shi Naik Insurance. Wannan kamfani ko a Plateau State ma waɗanda da sun yi insurance da wannan kamfani ai sun samu wasu compensation. Waɗansu gonakin da da sun samu wannan damuwan sun je wurin insurance insurance sun biya su amma kuma insurance company din na Naik din su ma suna complaining cewa akwai wani kuɗin da ya kamata gwamnati ta dinga ba su kowane shekara to idan wannan kuɗin in ba su samu ba zai zama musu da wuya ko da an yi insurance su iya ba kowa irin insurance ɗin a cewar masana cutar tana da illa wa bil'adam don haka suke wayar wa jama'a kai kan su guji cin kazar da ta kamu da cuta zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria